Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Africa zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Iyalan Bush suna gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush wanda ya mutu ranar Juma'a yana da shekaru 94 a duniya a cewar ma'aikatan tsaron Amurka jiya Asabar. Bush wanda ya zama shugaban Amurka daga shekarar 1989 zuwa shekarar 1993 zai samu babbar karamawa ranar laraba a majami'ar ƙasa da ake kira national cathedral da ke a birnin washington dc ranar alhamis kuma za a binne shi a jihar texas za a gudanar da wani bikin karrama shi a nan birnin washington dc ranar litinin idan allah ya kai mu daga nan kuma za a ajiye gawarsa a zauren majalisa domin amurkawa su yi bankwana da shi har zuwa safe ranar laraba jiya asabar fadar white house ta sanar da cewa shugaban kasa donald trump zai halarci jana'izar ta bush mai magana da yawon fadar white house sarah sanders ta faɗi a wata sanarwa cewa ranar laraba za ta zamto ranar makoki ta ƙasa kuma a yanzu haka an sassauta tutar amurka a fadar domin a girmama bush shugabannin kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya sun amince da gyara dangantakar da ke tsakaninsu a fafutukar da aka yi a fagen cinikayya tsakanin su bayan gana wadda shugaba donald trump da shi jinping suka yi a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g20 a argentina a wata sanarwa da aka fitar yayin da trump yake shirin kama hanyarsa zuwa gida Trump ya ce wannan ganawa ce mai abin mamaki kuma mai albarka da za ta samar da ci gaba ga Amurka da kuma China. Trump ya amince zai janye harajin da ya saka kan kayayyakin cana na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka. Maimakon ya saka harajin kashi 25 cikin 100 yanzu zai bar shi kamar da kashi 10 cikin 100 wanda aka shirya zai fara daga watan Janairu a cewar sanarwar ta fadar White House. Yanzu haka dai cana ta alkawarin za ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga manoman Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan mutane ɗari ne ciki har da 'yan sanda goma sha shida suka samu rauni kuma an kama sama da mutane ɗari biyu a jiya Asabar bayan wata zanga-zanga da ta rikide ta koma tashin hankali a birnin Paris a cewar jami'ai. wannan dai shine mako na uku a jere da masu zanga-zangar ke zuwa shahararren wajen champ elise da safiyar jiya asabar suka fara aron gama da 'yan sanda har zuwa dare yayin da hukumomi ke ta fafutukar ganin sun shawo kan lamarin shugaban faransa emmanuel macron ya ce masu zanga-zangar na neman tayar da zaune tsaye ne kuma ba su da wata hujja kan abin da suke yi da yake magana a taron manema labarai a gefen taron kasashen da suka fi karfin arziki na g20 da ake a birnin buenos na kasar argentina macron ya ce da zarar ya koma gida zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin neman hanyar da za a shawo kan wannan abu masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan tituna suna farfasa tagogi tare da kunna wuta da jifan 'yan sanda da duwatsu waɗanda su kuma suke mayar da martani ta hanyar jefa musu barkonon tsohuwa da ruwan zafi sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a wasu san ƙasar faransa ana gudanar da su ne cikin lumana masu zanga-zanga dai na nuni ba wato na nuna bacin ransu ne akan karin kudin man fetur da aka yi da kuma salon shugabancin shugaba emmanuel macron gwamnatin kasar pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci da ta kama gaban kotu kan laifukan cin amanar ƙasa da ta'addanci wannan zargin dai ya faru ne tun gagarumar zanga-zangar da aka gudanar a kasar a watan wato nuwamba kan hukuncin da kotun kola ta yanki na wanke wata mata kirista da aka yanke ma hukuncin kisa saboda ta yi sabo shugabannin kungiyar sa kai ta musulunci tarik labbaik pakistan kungiyar addini wadda ta rikide ta koma jam'iyyar siyasa su ne suka shirya zanga-zangar ministan labarai Pawad Chaudhry ya faɗawa wato ya faɗawa taron manema labarai a jiya Asabar cewa an kama mambobin jam'iyyar har dubu uku ciki har da Khadim Hussein Rizvi mutumin da ya kirkiri jam'iyyar. daga ƙarshe andres manuel lopez ya zamto sabon shugaban ƙasar mexico jiya asabar ya kuma shiga ofishin da wato da kafar dama inda jam'iyyarsa ce ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dokoki lopez ya alkawarin gwamnatin za ta yi aiki fiye da wanda tsohuwar gwamnatin shugaba eric nieto ta yi labaran duniya kenan kuka saurara. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Rashin amfani da harshen uwa wajen koyar da yara, musamman a matakin farko a makarantun firamare, na ɗaya daga cikin dalilan koma baya wajen koyar rubutu da karatu na yara. Wannan na ɗaya daga cikin rahotannin da ƙungiyar rana ta bayar a wani bikin kammala aikin da ta yi na shekara uku a jihohin Katsina da Zamfara na Najeriya. Ga wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi da rahoton taron. da yake kasancewa mu eh, renon kasar ingila da turanci ake fara koya yaro ranar farko ma da aka shi firamare sabanin abinda kasashen da suka ci gaba kamar su faransa kamar kasashen laraba kamar kasashen rasha china da amurka kowanne na koyar da yara ne a makarantunsu na firamare har ya zuwa sakandare komi da harshensu na uwa an gano hakan ne a lokacin da kungiyar rana mai samun tallafi daga kungiyar fhi 360 da suka kammala aikinsu na shekaru uku a jihohin katsina da kuma zamfara an ga fa'ida wannan al'amari inda suka yi wani taro na yin bankwana da wannan shiri a birnin tarayyar abuja a nan ne ne kuma na zanta da babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar katsina alhaji ibrahim gambalawal shin me za ka iya cewa game da irin abubuwan da kuka amfana da shi cikin wannan shekaru uku alhamdulillah wato a cikin shekarun nan uku na wannan tsari na rana min amfana da fa'idoji masu yawa a lokacin da mutanen nan suka zo suka fara wannan aikin su kowa ya san matsayin da ilimi yake aka sana sai da suka yi la'akari da wannan suka auna halin da matsayin da ɗalibi yake kafin su shigo to duk wanda ke zaune a katsina yanzu ya san yadda aka samu bambanci tsakanin su da suka zo da kuma halin suka ta da yara sun zo lokacin da yaro zai kama makarantar firamare amma ya ma rubuta maka sun sai zama tashin hankali yanzu abin sha'awa a makarantun da suka tsantsanta da suke wannan tsari na wani shirin wannan sabon manhaja ta su za ka hau wasu iyaye ke rubi su maido yayan su baya sun kai aji hudu ko biyar na karatu masu tsadawar su ba da su shiga jiya wannan shiri na rana don abin sha'awa za a iya rubutu ya iya karatu kuma dan lissafi haka dan tantai matakin shari'a kuma dan aji uku so amma ce akwai fa'ida ai ba karama abu ba so gani da dimbin fa'idojin da aka samu ga wannan shiri yasa gwamnatin jiha Katsina ta amshi shirin hannu bibi da shirin faɗaɗa shi to yanzu da za su tayi ina za ka shine abin da nake ce ma kenan na ce yanzu gwamnati ta amshi shirin mai da shi nata za ta faɗaɗa shi ma ga duka dukkan makarantun mu da ke cikin shaka suna yanzu haka mai girma gwamna ya ba da ah, approval an sayar da tafai na sama da miliyan ɗari da talatin da wani abu na manhaja ɗin na rana wanda za a faɗa kuma zuwa dukkan makarantun ana nan ana horar da malamai domin faɗaɗa shirin. Babban sakatare ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. bayan shi ne muka zanta da mai girma yan dakan katsina wanda ya wakilci mai martaba sarkin katsina alhaji muhammad kabir usman a wajen wannan taro shi kuma ga abin da yake cewa alhamdulillah ne shara ta ai daya ce ga kuma ga gwamnatocinmu ne na zamfara da na kasan cewa abin da suka fara din nan ya kamata mu daure gwamnati dauka ta cigaba daga inda suka ta na san da sun fara wani abu da yanayin hakan na cigaba da wannan program din na koya ma yara daga tun daga aji daya har zuwa aji uku da yaran hausa mafi yawa kuma wanda na san sun fara aiki a kashi to amma ina kira gare su da dake su ci gaba su daure su faɗaɗa aikin har ya zuwa sauran makarantun da ba a riga aka kwabarin ba su kuma mu ba abin da za mu musu a sai godiya saboda wannan abu a gaskiya ana ta samun ci gaba mun ga amfanin wannan aiki nasu mun ga yadda yaran mu suka karu da ta hanyar karatu da lissafi gaskiya akwai ci gaba kwarai da gaske mai girma yan da kanka suna kenan da bayani game da wannan labarin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke mai da hannun agogo baya wajen ci gaban ilimi a arewa Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ƙungiyar 'yan jarida mata a Najeriya ta kai ziyara makarantar 'yan mata wato Gwamnan Arabic Girls Secondary School da Wakin Tufa, inda ta jaddada muhimmancin karatu. Wakiliyarmu Murya Atu Muhammad na ɗaya daga cikin tawagar ga rahoton da ta haɗa. a ƙoƙarin da take yi na faɗakar da 'ya'ya mata game da mahimmancin samun ilimi mai nagarta tare da koya musu sana'o'i kungiyar jarida mata rashin zone a watan nawaj ta kai ziyara a gaman girls arabic secondary school da wakin tofa a jihar kano nigeria a jawabinta a fagen ziyarar mataimakiyar shugaba kungiyar ta kasa ta zone a hajiya halima musa ga abin da take cewa sannan ku na amma dai na tabbatar yadda na gan ku fes mun zama manya? Kuna sha'awar mu? To mu so muke ma ku ku fi mu. In an Sabida haka muna kira a gare ku yanzu ne za ku dage da karatu ku mai da hankalinku karatu idan kuka mai da hankalinku karatu a cikinku akwai likitoci muna son likitoci mata da yawa saboda muna son mata su rinka karɓar haihuwa ba wai likitoci maza ba kun ga mace ta ga mace domin mace ciwon ya mace aka ce me alhamdulillah to idan ba ku da yawa a fannin likitoci kun gani akwai matsala domin kin ga yanzu idan na ga ɗa namiji ba zan son buɗe jikina ta ga ko ina ba amma idan mace ce 'yar uwa ta fa ko ina za ta duba min muna neman likitoci a cikin ku kafin ku zama likitocin nan kuma ba zai yiwu ba sai an yi karatun nan haka ne ko ba haka ba a cikin ku kuma muna son ku rinka rike laspika kamar yadda na rike yanzu ku yi irin aikinmu na jarida ko ba ka son ku yi aikin jarida Ka jin muryar ku kuna wayar da kai kamar yadda mu ma muka zo mu wayar muku da kai yau ku yi aikin jarida har da aikin koyarwa mutum ya kai har darakta principal duk muna son kuma mata zamana a ce duk kuna ciki duk wa'annan abubuwan kuma da aka lissafa muku ba zai yiwu ba sai kuna da me sai kuna da me to shi yasa muke jan hankalinku karatu ka gama secondary school din ka lami lafiya kana daga gidan ka ma zaka iya ci gaba da eh, karatun ka. Hmm? aka ce sky is always the limit kin gani babu iyaka ga yin karatu za a yi ta karatun da ne muna son mata su yawa a gurare da yawa likitoci a ce kun ga 'ya'ya mata da yawa aikin jarida mata da yawa koyarwa mata da yawa ko ina muna son mu ganku amma wannan shekarar yau ranar ku ce yau ranar 'ya'ya mata wannan wata na duniya ranar 'ya'ya mata na duniya ga baki daya a wannan wata muke celebrating saboda haka abinda wannan tim din da izo da shi shine 'ya'ya mata su zama masu dogaro da kai kun san gidajen ku na tabbatar akwai masu yin sana'ar saƙa iyaye ku tabbatar in kuka tashi daga makaranta ka da daga islamiyya ka a a yi ta wasa ko ana karatu karatun littattafai irin littattafan nan na soyayya da ake yawan karanta wannan a mai da hankali a maimakon wani lokacin a je a koyi sana'a ku koyi girke-girke kun sa yanzu yawancin ku kun fi iya dafa indomi don bi na san ba wacce bata iya dafa indomi a cikin ku ba <laughs> to ku koyi girke-girke kuna ji ko eh. duk inda kuka ji ana girki ku je ku sa ido ko iyayenku ke yi a gida ko yayyunku ku sa ido ku ga yaya suke haɗawa har a zo lokacin da za a ci haka ma sabulu ku koyi yadda ake yin sabulu da ki je ki siya idan kika iya za ki yi su da yawa Shi ma mataimakin shugabar makarantar Malam Ilyasu Tijjani Kabara ya bayyana farin cikinsa game da ziyarar da kungiyar Nawaj suka kawo a makarantar. Ya ce ko shakka babu irin wannan ziyara za ta karfafa wa ɗaliban gwiwa domin su dage a fagen neman ilimi. don jin ƙarin bayani ga kaɗan daga cikin ababen da mataimakin shugaban makarantar ke cewa wato malam ilyasu tijjani kabara zuwa da suka yi mata na gaya muku duk nan wacce ku gani a nan gaba ɗayansu gaba ɗaya 'yan jarida ne sun zo sun faɗakar da ku akan cewa ku kula da iliminku ku kula da ilimi ku kula da tarbiyya ku kula da jikunanku tsafta da sauran duk abubuwa da aka san ya mace tana da bukata a ga cewa an tabbatar tana da shi fi sabilillahi mun gode musu kuma an ce sin is believing gani ya kori me ya kori ji ba dan sun yi wannan abu ba ina tabbatar muku ba su zo ga wannan matsayi ba sun tsaya sun kula da kansu sun bi iyayensu sun bi duk abin da aka ce su yi na kirki suna yi wanda aka ce na banza ne suna jefar da shi har Allah ya kawo saboda haka kuma ina mai daɗa jan hankalinku da ku tabbatar kun bi iyaye kun bi malamai ko kanku kun tsare mutuncinku a matsayin 'ya'ya mata kamar yadda malama ta kawo waka to ku je ku yi ta tunanin wannan da wannan talan din na cewa ga su kowace ni dada kallon su nake abin da daɗa burge ne yake ba kowa ni kana daɗa burge ne yake abin ina kallon su to ku kuma na gaya muku sai challenge Allah ya tabbatar da alheri su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba a fagen nuna godiyarsu ga kungiyar watch tare da bayar da tabbaci cewa za su kara mai da hankali ga karatunsu domin amfanin kansu da kuma ƙasa baki ɗaya ga abin da ɗaliban ke cewa. Sunana Habiba Ɗahiru. Ina makarantar GGASS da ke dawakin Tofa Local Government. gaskiya na yi matukar farin ciki da majalisar mata ta ɗinkin duniya ta sanda mu har ta zo makarantar mu ina matukar godiya allah ya kara to ya kika ga karatun ku yadda uwayen ki suka saki makaranta me alfaharin ki kuma me kike so ki zama in kika kammala makaranta ina so in zama journalist masha Allah amma sai kin dage kin karatu kin san me da me na san Turanci ko Shantoli ko English ko waye Al insha Allah to da me kika shahara me kika sani a duk cikin darussan da ake koya miki basic science basic science Allah ya taimaka sunana aisha idris daga aji shida na kimiyya sannan kuma sunan makarantar government girls arabic secondary school da wakin tufa to masha allahu da shike kungiyar mata yan jarida sun kawo muku ziyara nan makarantar taku to yaya kun ka jiya da kuma faɗarkarwa da sun kai muku a gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi kuma muna farin ciki da wannan ziyara da suka kawo mana kuma muna godiya a gare su da suka san da mu a cikin faɗakarwarsu na ji daɗi inda suke cewa ka tsaya kai karatu sosai ta yadda idan kai ma kana so ka zama wani a cikin rayuwa sai ka tsaya kayi karatu kamar yadda muka ganta suka ba mu sha'awa. Sunana Balaraba Shafi'u daga makarantar Government Girls Arabic Secondary School da Wakin Tofa a yanzu ina aji shida bangaren science. to da shike kungiyar mata 'yan jarida sun kawo muku ziyara nan kuma sun faɗakar da ku akan wasu ababe mm. ah, me kika fahimta gaskiya na fahimci cewa da farko dai bari na fara musu godiya a bisa wannan ziyara da suka kawo mana ta nuna cewar sun san da zaman mu a cikin karamar hukumar dawakin tofa mun gode musu allah ya saka da alkhairi kuma na fahimci sun zo ne domin su karfafa mana gwiwa mu akan mu dage da karatu domin mu ma mu zama wani abu a rayuwa domin kuwa sai mutum ya tsaya ya yi karatu sosai da zai zama wani abu a rayuwar shi a cikin waɗanda suka rufa wa mataimakiyar baya a fagen ziyarar sun hada da mataimakiyar shugaba ta ƙasa mai binciken kuɗi malama sera sai sakatariya ta ƙungiya ta ƙasa malama ladi bala da kuma shugabar ƙungiyar reshin jihar kano hajiya amina usman muryan ato muhammad muryan amurka daga birnin kebbi najeriya a gaida maryam wani mai kare haƙƙin yara a jihar katsinan najeriya Malam Aminu Musa Bukar ya ja hankalin iyaye akan muhimmancin kula da ciyarwa da kuma lafiyar 'ya'yansu musamman lokacin tura su makarantun allo. Ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilinmu Zaradin Sani Funtuwa. Ga yadda hirar tasu ta kasance. kowane irin kallo kake ma ilimin almajiranci ko kuma in ce wanne hali ilimin almajiranci yake ciki musamman a yankin da kake ilimin almajiranci ilimi ne mai tarihi saboda ilimi ne na addinin musulunci wanda zaka ga yara sun koyi karatun alkur'ani mai girma da sauran littattafai na addinin musulunci amma a yanzu abin ya canza abinda yasa na ce abin ya canza zahar addini shine zaka ga iyaye suna ɗaukan nauyin da Allah ubangiji ya ɗora musu su suna ɗaukan wannan nauyi Ka cukan suna ɗora ma malam na makaranta allo tarbiyya ta ɗa daga hannun iyayen shi amma zaka ga abin takaici zaka ga an ɗauki yaro wani yaron ma zaka ga bai wuce shekara hudu ka ga an kai shi wani gari wai almajiranci idan aka kai yaron nan almajiranci kaga mahaifi bai da cin yaro bai da shan yaro bai san makwancin yaro bai san halin da ɗan shi yake ci wanda alhaki ne na mahaifi zaka ga ya ɗauke wannan nauyi nauyi yan dora ma malami shi ma malamin nan za a kai mai ɗaliban nan zaka ga yana da nashi iyalan kaga akwai nauyin da malam yake da shi na iyalan shi gwamnatin jihar katsina ta bude irin waɗannan makarantun na almajirai wanda har gwamnatin take kira ga iyaye su zo su ba da haɗin kai domin a samu nasara a wannan bangare na ilimin almajirai akwai wani kira ko kuma in ce ja hankali da kake da shi ga su waɗannan iyaye domin a zo a cimma wannan nasara wannan abu wanda gwamnati ta yi shi ta yi shi da kyakkyawan niyya domin ta taimaka taimaka ma iyayen yara saboda a wannan makarantun da aka bude zaharaddini banda karatu na addini da ake koyawa akwai karatu na zamani kuma banda karatu na zamani akwai sana'o'in hannu don haka ma ne a daidai wannan lokaci zaharaddini zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyaye su amfani da wannan dama tunda dai har gwamnati ta bude irin wa'annan makarantu su kai 'ya'yansu 'ya'yan nasu za su samu ilimin zamani kuma za su samu ilimin addini to kamar gwamnati da ita take tafiyar da wannan al'amura akwai wani kira da kake da shi a gare ta ko kuma in ce shawara duk wannan wurin bangaren zahardini zaka ji wannan gwamnati zaka ga a koda yaushe zaka ji tana cewa ilimi ilimi ilimi kuma ilimin nan ba wai na zamani kadai take ba fifiko ba a nan jihar Katsina kira na dai ga iyaye shine su kai ɗaliban nasu waɗannan makarantu to mun ga wata hukuma wadda kulawa bankin duniya ce a jihar Katsina wadda ake ce ma GPE na PEP tana shiga lungu lungu da sako sako suna tallafa ma irin wannan karatu karatu na almajirai musamman ta kara inganta wurin zamansu da ma dai makamantansu to akwai wani jan hankali ko kuma shi ma kira da kake da shi ga su al'umma na ganin cewa wannan abu ga yana ana yi domin su wannan abu ne mai kyau to amma kuma ka san wani lokaci al'umman mu ana al'amuran zaka ga wani lokaci al'umma ba su sani ba to don haka ne zan ma yi amfani da wannan dama ita wannan hukuma ta yi amfani da kafafen yada labarai ta bayyana ma al'umma irin aikace aikacenta shi wannan ilimi na almajiranci shi ilimi ne wanda ake yin shi tun tale-tale tun shekaru da yawa da suka gabata wace irin shawara za a nan wurin ni shawarar da zan bada har wa yau dai ba zan bar iyaye ba idan iyaye suna buƙatar su gaba da kai ƴaƴansu wa'annan makarantu na allo to shawara ta a nan shine idan uba mahaifi zai kai yaron shi makarantar allo ya kasance ya samu abincin shi wanda zai kasance abincin yaron nan na safe da na rana da na dare sannan kuma da sabulin da zai yi wanka da sabulin da zai yi wanki da kuma wasu 'yan kuɗaɗe na riƙewa saboda yau da gobe to zai taimaka gaya wajen bunkasa makarantun mu na allo. To ana yi ma wasu iyaye zargin cewa yara ne suka yi masa yawa a gidajensu shi yasa suke fidda su zuwa waɗannan makarantu na allo suke kai su wasu garuruwa haka masu nisa. To gashi akwai irin makarantun Islamiyya da dai makarantu dai kusa da dai gidajensu. Ko wani bayani za ka yi dangane da wannan zargi da ake ma iyaye? Magana wai a ce yara sun yi yawa ni wannan ban yarda da shi ba saboda duk inda aka samu yawan al'umma ci gaba bane misali mu dauki kasar sin kaga kasar sin kaga sun yi yawa a yanzu magana daya biyu sai kaji an ce kasar sin idan har dai iyaye za su dauki nauyin da Allah ya dora musu na kula da halin ƴaƴansu to ina ga dan an ce mutum yana da yara masu yawa wannan ci gaba ne a al'umma to tattaunawa ta da malam Aminu Musa Bukar kenan a Katsina wanda ya mun tsokaci dangane da yadda za a iya shawo kan matsaloli tare da samun nasara akan ilimin almajiranci da aka dade ana gudanarwa zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murin Amurka daga Katsina a Najeriya. Da ka sauka, kai ne ilahu yi zagi lokacin tabaka, don kai ina ya yi jifa don kashi mayaka, kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka, kai ne ilahu rantse ba shi yin kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka. gafara igyo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan ya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya zaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya ubangiji makamai ne bai shiri da wasa bin gida kusansa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da bai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai nuwa da shan allawa ya hausa wansa kai taka kai tasu annabin iyawa allarar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu annabin mu mai tutaren da ke tsayawa tambura ake yi masantalin mazaje shashiri na allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka digga shi tsau cikin gidaje kai ka ba mu imani far cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar a bincika babu ba kamar irinka wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musa wa yake ka almaki zu izin ya ake saninka mai wacin haske mai farin idanu jama'a ku kasance tare da mu a sati mai zuwa inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni a halin yanzu haka shirin namu zai dakata a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokanan aiki ni ne iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.